sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Karfe goma sha ɗaya kenan na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyina muke farin cikin gabatar muku da shirin. A yau Asabar Hudu ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da ashirin Kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar hudu ga watan Yuli ranar samun 'yancin kan Amurka tare da fadawa taron jama'a cewa ana koyar da 'ya'yansu yadda za su tsani kasarsu a makarantu. wasu bamabamai sun tarwatse a manyan birane biyu na kasar somaliya inda suka hallaka mutane hudu suka kuma jikkata wasu da dama koriya ta arewa ta ce ba ta da kudurin sake dawowa teburin tattaunawa da amurka kan shirin ta na nukiliya a nan gaba sakamakon rashin mutunta yarjejeniyar da aka yi a taron da ya gabata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama bayan labaran duniya idan muka shiga babin rahotanni za ku ji wani rahoto da hasashen masana akan alƙalin da ke nuna samun ƙaruwar yawan jama'a a najeriya wani irin alfanu ke tattare da hakan Kana jami'an sojojin Najeriya sun yi wani hoɓɓasa na rage kaifin hare-hare da 'yan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. Haka zalika muna tafe da wasu rahoton nan. Duk bayan waɗannan muna tafe da shirin mu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. da jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar hudu ga watan Yuli ranar samun 'yancin kan Amurka a daren jiya Juma'a inda ya faɗawa taron jama'a cewa ana koyar da 'ya'yansu yadda za su tsani ƙasarsu a makarantu. Yana mai jaddada cewa wajibi ne a dakatar da wasu abubuwa da ya kira munana domin wanzar da tsarin rayuwar Amurka. haka kuma trump ya yi gargadin cewa zanga-zangar da ake yi ta yakin jinin wariyar launin fata da ta karaɗe kasar biyu bayan mutuwar george floyd a hannun 'yan sanda a minneapolis a ƙarshen watan mayu da cewa yana yin barazana ga tubalin ginin gwamnatin amurka shugaban kasar ya ba da sanarwar cewa zai ba da umarnin kafa wani dandali na 'yan mazan jiya na amurka tare da mutum-mutumin dukkan gwarzayen amurkawa trump bai sanya takunkumin rufe hanci ba a wajen taron duk da cewa kasar na fuskantar tsananin karuwar annobar coronavirus mafi yawan jama'ar da suka halarci taron ma ba su da takunkumin haka kuma babu wani yunkuri na ba da tazara tsakanin waɗanda suka halarci taron jami'an kiwon lafiya sun bayyana damuwar cewa taron da aka gudanar a south dakota kan iya kasancewa babbar kafa ta ƙara yaduwar cutar. a wani labarin kuma gwamnatin shugaba trump na shirin gudanar da wani gagarumin taron bikin wasan wuta na ranar samun 'yancin kan amurka a washington a yau asabar duk kuwa da damuwar da birnin ke ciki na cutar coronavirus sakataren lamuran cikin gida david banhart ya bayyana jadawalin abubuwan da aka tsara na bikin na ranar hudu ga watan yuli da suka hada da harba taurarin wuta har dubu goma na tsawon mil daya wanda ya ce zai kasance mafi girma da aka taba samu a baya-bayan nan Bernhard ya faɗa a wata sanarwa cewa jiragen sama ma'aikatar tsaro za su gwada tasu bajintar mai ƙayatarwa. Kano kuma ya ce jinjinawa ƙasar Amurka da shugaba Trump zai yi a wannan shekara ta 2020 za ta kasance girmamawa ga ma'aikatan kaki maza da mata. Jami'an ma'aikatan lamuran cikin gida sun ce za su samar da takunkumin rufe fuska dubu uku domin rarrabawa ga waɗanda za su halarci bikin na dandalin National Mall. duk da yake ba alamun cewa za a buƙaci jama'ar da su sanya su banhat ya ce za a karfafawa masu zuwa bikin da su saka takunkuman kano kuma su ba da tazarar kafa shida tsakanin su da juna magajin garin gundumar columbia muriel bausa ta soki lamirin tsarin tana cewa ya saba wa ka'idodin kiwon lafiya da aka shata. amurka ta zarta kowa da yawan kamuwa da cutar covid-19 a duniya inda take da kusan miliyan biyu da dubu ɗari takwas daga cikin miliyan goma sha ɗaya da suka kamu da cutar a duniya yawaitar kamuwa da cutar ya girmama sosai ta yadda ya sa wasu gwamnonin dakatar da shirinsu na sassauta dokokin takaita zirga-zirga da suka so yi a jihohinsu a yayin da amurkawa da dama ke shirin halartar bukukuwan ranar 'yancin kai ta hudu ga watan yuli a yayin da amurka ke faman yaki da cutar shugaba donald trump ya yi jawabi wa wani babban taro da ba su saka takunkumin rufe fuska ba a jiya juma'a a dandalin rushmore da ke south dakota a yayin da ya kaddamar da soma bikin ranar samun 'yancin kan kasar haka kuma babu tazara tsakanin jama'a a taron jami'an lafiya sun bayyana fargabar cewa taron na south dakota kan iya kasancewa wata babbar kafar kara yaduwar cutar a kasar gwaji ya tabbatar da kimberley guilfoyle kawar ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaba donald trump ta kamu da cutar yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko sojojin najeriya na ci gaba da bayyana irin nasarori da suke samu don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar da makotanta na baya-bayan nan shine wani kwantan ɓauna da suka yi wa 'yan ta'addan da kuma suka yi nasara Hassan mai da kaina na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana. Gumurzun na tsawon sa'o'i biyu ya biyo bayan yunkurin da wasu mayakan Boko Haram suka yi ne na kawo wani mummunan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke garin Damasak. Maharan waɗanda suka zo cikin motoci goma sha uku da ke ɗauke da manyan bindigogi da kuma wata mota kirar golf sun farma sansanin sojojin ne ta ɓangarori daban-daban amma sojojin waɗanda suke cikin shirin kota kwana sun maida mummunan martani mai zafi inda suka murkushe mayakan na 'yan ta'adda sojojin kazalika sun halaka da dama daga cikin maharan na boko haram tare da kwato bindigogi daga gare su yayin da daga bangaren dakarun kuma ba a samu wani hasarar rai ba lokacin da sauran mayakan suka tabbatar an fi su ne kuma suka fara arcewa suna ta harbin kai mai uwa da wabi inda suka sami wani dan karamin yaro da kuma wani mutum guda waɗanda daga baya suka mutu a babban asibitin gwamnati da ke garin mobar masana tsaro irin su mi salman na ganin akwai kalin matakan da ya kamata sojojin su ɗauka don kare makamancin irin wannan harare nan gaba. Shi yaƙi akan ci shi ne da abin da ake cin offensive action kowane irin yaƙi saboda haka da ta hanyar kaɗai da za a iya wannan abin shi ne a kai wannan offensive action wato a dinga kai masu farmaki ba ƙaƙƙautawa saboda a yi karye ƙarfin ko kuma lagun ƙarfin su idan ba haka aka yi ba kullum za ka za mu dinga jin irin wannan labarin ne a'a sun kawo farmaki nan an mai da martani sun farmaki can an mai da martani yakin sun kuru the offensive action din wato shine mataki na karshe kama a kawo shi akwai wasu abubuwa da yawa da za a yi na farko dole a dinga neman intelligence action abin da ake cewa actionable intelligence na biyu ba wai kawai kowane labari ba da sauransu a kawo a'a idan aka ce ga intelligence da sauransu me yake nufi menene dole sai shi abokin gaba dole sai kai anticipating menene zai yi eh, yau menene zai iya gobe sai an dinga analyzing din wannan abubuwan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ubangiji allah ya kyauta kamun mu kai ga sauran rahotanninmu bar na sanyin na ya karanto muna labaran duniya kashi na biyu. Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba ta da kudurin sake dawowa teburin tattaunawa da Amurka akan shirin ta na nukiliya a nan gaba. Muddin Washington ba ta daina abin da ta kira takalar fada da Pyongyang ba. mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa na farko choi son hui shine ya bayyana haka biyo bayan kalaman tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro john bolton a new york a farkon makon nan cewa ta yiwu shugaba trump ya sake gudanar da wani taron da shugaban kasar ta koriya ta arewa kim jong-un kafin gudanar da zaben amurka na watan nuwamba. choi ya ce ya za ta yiwu a yi wani taro ko kuma tattaunawa da amurka wadda ke daukar matakan takalar koriya ta arewa da suka saba wa yarjejeniyar da aka cimma a zaman da ya gabata shugaban koriya ta kudu moon jae-in wanda ya yi kokarin dawo da tattaunawa tsakanin washington da pyongyang ya bayyana amanar cewa trump da kim za su tattauna kafin gudanar da zaɓe a wani taron bidiyo da ya yi da shugabannin turai a wannan makon. Trump da King sun yi taron tattaunawa sau uku daga shekara ta 2018 domin tattauna dakatar da shirin nukiliyar na Koriya ta Arewa. To amma lamarin ya tsaya cak bayan taron su na biyu a Vietnam a watan Fabrairun shekara ta 2019 inda Amurka ta yi watsi da bukatun Koriya ta Arewa na ɗage akasarin takunkumin da aka kakaba mata a zaman sharaɗin walwale shirin ta na nukiliya. An sami tashin bama-bamai a manyan birane biyu na ƙasar Somalia. yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a mogadishu da kuma gwamnati a wani gidan abinci da ke wajen baidowa da suka hallaka mutane hudu ali abdullahi wani jami'in jihar kudu maso yamma ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an tada gwamnatin ne daga wani guri na daban yayin da mutane suke cin abinci a lokacin safiya mai cike da hada-hada ya ce kuma wasu da dama sun jikkata. ba a sami wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin ba amma kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida ta yi ta auna birnin a can baya a mogadishu hayaki ya turnike saman tashar jiragen ruwan bayan da jami'in 'yan sanda ahmed ali ya ce bam din motar ya tarwatse ne kusa da kofar shalkwatar hukumar tara harajin shigowa da kayayyaki ismail muktar mai magana da yawun ma'aikatar watsa labaran somalia ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa dan kunar bakin waken ya tuka motar da gudu ne ya wuce shingen jami'an tsaro na farko kafin 'yan sanda su buɗe wa motar wuta wadda ta tarwatse a wajen kofar shiga 'yan sanda biyar sun sami rauni a cewar sadiq aden ali mai magana da yawon rundunar 'yan sandan somaliya a lokuta da dama kungiyar al da ke da mazauni a somaliya ta sha auna babban birnin kasar da hare-haren kunar bakin wake. sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Rahotanni da dama a Najeriya na nuni da cewar nan da 'yan shekaru kaɗan Kasar za ta wuce kiyasin da aka yi na yawan adadin jama'arta. Kana ma na ƙara bayyanar da yawan mutane da ke cikin matsanancin talauci. Ko a cikin makon nan shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada cewar talakawan ƙasar za su ƙara shiga cikin talauci. da Nasiru Adamu Alekaya da nazari akan halin da kasar za ta kasance a ciki. Gwamnatin Najeriya ta ankarar da 'yan ƙasa kan yadda ake samun karuwar jama'a cikin sauri yayin da tattalin arziki ke bunƙasa cikin nawa. Duniyar alkaluma sun nuna zuwa shekara ta dubu da hamsin Najeriya za ta zama ta uku mafi yawan jama'a a duniya da samun fiye da mutum miliyan 400. wannan ya sanya gwamnatin karfafawa jami'an kiwon lafiya na al'umma wato cius ko ko community health extension workers wato likitocin karkara da kungiyoyi masu zaman kansu don bunƙasa lamuran ƙayyade iyali we have renewed a memorandum of understanding with unfpa and that entails putting 4 million us dollars in the basket every year mun sabunta yarjejeniyar mu ta fahimtar juna da hukumar kula da yawan jama'a ta majalisar ɗinkin duniya wannan ya nuna duk shekara sai mun adana dala miliyan hudu zuwa shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu don ayyukan kayyade iyali ko ko tazarar haihuwa yanzu tsohon ministan lafiyar najeriya dr isaac adewale in addition to that we're going to expand service outlets from 10 to 20000 over Foyas Ya kara da cewa gwamnatin Najeriya za ta kara yawan cibiyoyin kula da tazarar iyali daga dubu goma zuwa dubu ashirin zuwa nan da shekaru hudu nan gaba. Sannan za ta fada da aiki gaba da dama ga jami'an kiwon lafiya na karkara da masu zaman kansu don samar da lamuran da iyali. haka na adewale ya ce gwamnatin za ta haɓaka karɓar tazarar haihuwa daga kashi goma sha bakwai cikin ɗari a yanzu zuwa kashi ashirin da bakwai cikin ɗari a shekaru biyu masu zuwa likitar mata dr mairo mandara ta ce nasarar tazarar iyali zai yi tasiri ne in kowa ya shiga lamarin mandara ta ce baya ga taimakawa wajen ririta tattalin arziki ko kuɗin shiga tazarar iyali na ƙara lafiyar mata dole mu tashi mu taimaka ma mutanen da menene wannan ba aikin gwamnati kawai bane ba aiki ne na kowa da kowa na duk wani attajiri yana da haƙƙi ya san yadda za a yi ya ci da mutane ya shayar da mutane ya gyara makarantu ya taimaka wa malamai su koma aiki a sai uniform ne a ba yara duk abin da ya kamata ya kamata iyaye da attajirai da kuɗin nan 'yan jarida kuna da babban gudunmawa da za ku bayar menene gudunmawanku in kun gani da ba daidai ba ku faɗa wani abun damuwa shine yadda wasu iyaye kan yi watsi da kulawa da yara da akan kan jefa su gararan ba akan tituna da shiga yawon duniya hakan cikin sauki kan sa irin waɗannan yara faɗawa tarkon miyagun laifuka da faɗawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya daga batun yawa sai kuma na tsaro ayyukan ta'addanci da makamantansu na ƙara ɗaukan sabon salo a Najeriya, inda mahukunta ke ikirarin kawo ƙarshen matsalar su kuma jama'ar ƙasar na kukan cewar ba sa ganin wani abu a ƙasa. A kullum ana samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci da na koma bayan tattalin arziki a ko'ina a ƙasar, musamman a arewaci. Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani akan ayyukan ta'addanci da kuma yadda suke ƙaruwa a ƙasar. ziyarar ta babban hafsan mayakan najeriya wanda ya samu kilci daga kwamandan cibiyar horar da sojoji da ke kwantagora major general muhammad mahmud mashelia wadda a lokacin ta ya kaddamar da sababbin ayyuka da aka gudanar a bataliya ta 26 da ke barikin giginya tana zama wani abu mai kara kwarin gwiwa ga sojoji musamman idan aka yi la'akari da fafutukar da suke yi ta kawar da ayyukan ta'addanci a yankin gabashin sokoto. despite the challenges of insecurity i'm glad ya ce duk da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta abin jin daɗi ne ganin irin yadda aka samar da kayayyakin kula da jin daɗin jami'an soji kuma wannan kan iya kara musu ƙwarin gwiwa da aikin da suke yi da dakile ayyukan ta'addanci satar mutane har ma da satar dabbobi to ko yaya masu sharhi akan lamuran tsaro ke kallon irin wannan ziyara a jiha mai fama da matsalar tsaro kamar irin jihar sokoto nuruddin bodenga mai sharfi ne akan harkokin tsaro welfare ko kuma a ce jin daɗin ma'aikata ah, yana da muhimmanci sosai so ni na gani dama abubuwa ne wayanda ya kamata ma tuntuni a ci gaba da kokarin ma ingantawa har ga wuraren da ma tashin hankali ko kuma matsalar tsaro da kamari ba tukuna saboda yana da kyau sosai saboda kaga yanzu mutum ne wanda zai je sai da rayuwar shi wurin ganin mutane sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ko amma sai kuma kamar kaga akwai cikin ayyukan da aka dama akwai clinic a ciki ko misali hmm. to ka dole ne ka yi tunanin ko iyalanka ba su da lafiya kana soja ko kana jami'in tsaro ko kana tunanin kai ma kanka idan ka je ka samu wani matsala a cikin aikin da kake yi ina za ka je ka samu eh, kulawa so kaga yana da muhimmanci sannan ishu din nan na wayannan abubuwa da za a gansu kamar kananan abubuwa na sola da sauransu duk suna ji saboda eh, bai kamata ma a ce a cikin wuri irin wannan wurare ma a ce ko babu wuta tunda mun san muna da matsala na national grid ko wani lokaci ne fa tana ɗauke wuta da ka san eh, kamar wuraren don fa mazaunin sojoji kamar emergency ne fa. Duk da kokarin da gwamnatoci ke yi na shawo kan matsalar rashin tsaro a yankunan gabashin Sokoto, mutane a wasu ƙauyuka na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga. Tamkayar da mutanen ƙauyen Labo suka samu sako daga 'yan bindigar, tamkayar da shugaban kungiyar 'yan banga na ƙauyen Malam Sani ya tabbatar. Lalle tabbas wannan ko shakka babu mu mutanen garin Labo su sun kira mu ta waya sun ce za mu biya su kuɗi naira miliyan bakwai. Idan ba haka ba za su shigo cikin garinmu za su kashe ko kowa yaro babba mace namiji za su kashe kowa kuma daga ƙarshe mun nuna musu mu kan ba za mu biyan kuɗi naira miliyan bakwai ba sai dai wanda ke buƙatar kuɗi ya shigo cikin garin mu gan shi an shi kuɗin kowa kowaye shi. samar da abubuwan da za su kyautata jin daɗin aiki ga jami'an soji kan iya yin tasirin gaske ga aikin da suke yi na samar da tsaro a ko'ina muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya to ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta Masu sauraro kada dai ku manta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a daidan wannan lokaci. Muna kuma mika gaisuwan barka da zagayowar ranar samun 'yancin Amurka wanda ya daidai da yau hudu ga watan Yuli. Allah ya mata albarka ya yi wa kasashenmu kuma albarka. shirin dawo lafiya zai duba batun buɗe zirga-zirgar jiragen sama ne a Najeriya a ranar takwas ga wannan watan Yuli a cewar ministan harkokin jiragen sama Hadi Sirika ya ce za a fara buɗe filayen jiragen Legas da Abuja ne a ranar takwas ga watan Yuli. Kana ranar sha ɗaya ga watan Yuli kuma za a buɗe filayen jiragen sama na Kano da Fatakwal da Owerri da kuma Maiduguri. a wani sakon twitter da ya kafe a shafinsa ministan sufurin jiragen saman hadi sirika ya ce a ranar sha biyar ga wannan watan yuli ne kuma za a buɗe sauran filayen saukan jiragen sama na kasar ya kuma kara da cewa nan ba daɗewa ba za a bayyana ranar da jirage za su fara fita da shiga najeriya ɗan kasuwa kamar su alhaji dan sudu mai hada-hadar kudaden kasar waje a birnin lagos sun ji daɗin wannan sanarwa ta ministan jiragen sama. wannan sako dai muna masa maraba marhaba na cewa za a buɗe zirga-zirgar jiragen sama sai dai ba mu san da wani hali ne zai zo Shi ne abin da mu sani ba kamar farashin jiragen da abin da za a hau jiragen da kuma tsarin da su aviation za su kawo na tafiya da jiragen to shi ne dai ba mu sani ba amma gaskiya wannan tsarin idan aka kawo mana shi babban ci gaba ne a kyara mutane su ringa zuwa daga jiha zuwa jiha domin rashin wannan ya sa waɗansu suna son tafiyar babu hali saboda ba zai yi wace ce kana karya dokar ƙasa ba na hana ino eh, shiga daga state zuwa state kuma kai karya dokar ƙasa ka tsallaka zuwa ainihin wani jihar amma yanzu hakan da aka yi hatta harkokin kasuwanci za su ƙara ci gaba za su ƙara bunƙasa kamar yadda ya kamata kamar kamar nima da nake ina harkar hada-hadan kuɗin kuɗaɗen kasashen waje kuma a iya kuɗin da wannan gaskiya rashin kashin jirgin ko kuma rafa iyakar ya kawo mutane da yawa ci baya amma yanzu idan aka bude ne ko yaya ma dai ya zo in Allah da mutane za su samu sauki da kuma sauƙin rayuwa in Allah yarda. To menene abin da zaka so ka ga su mahukunta da aviation sun kawo musamman ma wurin matakan kiyaye kai ko kuma kare kai daga yaduwar wannan cutar coronavirus? Eh, abin da nake so ma'aikatan aviation sun ya zama suna sun ajiye machineries wato abubuwan gwaji tun ma da kafin mutum ya shiga ainihin um, de facto ya zama an gwada shi an tabbatar ba da wata cuta sannan kuma ya zama akwai abin wanke hannu na musamman wanda kowa zai sai ya wanke hannunsa ma kafin ya shiga de facto bayan wannan ya zama kuma kowa yana da compulsory yana da kunkumi kuma shi wannan takunkumi da mutum ya shiga de facto to ya zama babu cewa za a cire shi daga baki da sauransu kuma haka in an shiga jirgi ba wani cewa za a cire ainihin takunkumin to idan aka yi haka ana ganin allah da za a ci nasara kuma ainihin eh, za a samu sauki To a matsayinka na ɗan kasuwa menene kake so ko kuma yaushe ne kake son ka ga gwamnati ta buɗe jirage da za su fita zuwa ƙasa da ƙasa? rayuwar ta ƙasa da ƙasa idifen da ita ƙasar wace in aka samu ƙasa da ta buɗe ainihin zirga-zirga jiragen saman ta to za ka a mata rubutu musamman ƙasashen yammacin turai domin akwai mutane da sun zo kasan nan ko kuma sun je waɗansu ƙasashe wannan abin ya sa sun makale har ma sun zama su waɗansu kuma sun je wata ƙasa ne haka dai mutane suna nan waɗanda suna sun kuma a ce an buɗe ɗin domin su koma inda suka fito ko da wani abu ko da wani abu zai same su da haka ba su damu da ainihin cewa ma ko da ma corona ce garin mutum yana ganin garin sani inda ya samu dama zai hau jirgin nan ne zai ya tafi ainihin kasar su to ina kira ga ita su kansu kasashen duniya da su duba wannan al'amari na ainihin barin mutane wato barin jirage na ƙasa da ƙasa su ringa su fara zirga-zirga saboda akwai mutane da su makale a waɗansu ƙasashe na kuma ba su samu komawa ainihin ƙasashensu ba to za ka buɗe wannan zirga-zirga zai taimaka gaya ya zama dai akwai ainihin eh, za a ringa cikin yadda ya kamata ana binciken mutane da ya kamata tun ga matakin sayan ticket, zuwa ga matakin boarding pass zuwa ga matakin zuwa shiga da tacho sannan da matakin a kafin ma mutum ya samu sai a jirgin ya zauna ya kamata su ma ma'aikacin jirgin ya zama kafin ma ka shiga jirgin ya kamata a ce an yi gwaje-gwaje akalla dai a yi gwaje-gwaje yadda ya kamata kafin ma a ce an shiga jirgin to idan aka yi haka ina ganin allah da za a ci nasara kuma ba za a samu ainihin barazana na kamuwa da ainihin waɗannan cututtuka ba domin in an yi hakan to an taimaka al'umma kuma in an hakan shine abin da ainihin ya dace a gwada kowaye kuma babu wani wane ne ko kuma dan wane ko ma wane ne mutum a gwada shi to idan aka yi haka to gaskiya za a ce nasara amma idan aka ce kuma akwai wani wanda ya isa ko kuma wani mai alfarma wannan shi ba za a gwada shi ba to za a samu matsaloli in dai aka ɗauki amma aka ɗauki matakin kowa da kowa a gwada shi kowa ne ne mutum idan kuma mutum ya ƙi yadda a gwada shi to a hana shi hawa jirgin gaba da kowa shi. madalla masu sauraro nan ne kuma muka kawo karshen shirinmu sai kuma sabon mako za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Dan Sudu mai hada-hadar kudaden kasar waje a filin saukan jiragen sama na Lagos da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Allah ya kyauta, yanzu kuma ga wannan sanarwar. Duniyar Amurka. They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better. The fact is, you do not have the votes in the House. Yes, I do. And instead, we will be defined by our hopes, not our fears. make it harder for people who shouldn't have guns to get guns. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. sai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi domin sauraron shirin duniyar amurka duniya amurka tare da ni mahmud lalo masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Dr. Yusuf a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da soma bukukuwan ranar hudu ga watan Yuli wato ranar samun 'yancin kan Amurka a daren jiya Juma'a. Inda ya faɗa wa taron jama'a cewa ana koyar da 'ya'yansu yadda za su tsani ƙasarsu a makarantu. Yana kuma mai jaddada cewa wajibi ne a dakatar da wasu abubuwa da ya kira munana domin wanzar da tsarin rayuwar Amurka. haka kuma trump ya yi gargadin cewa zanga-zangar da ake yi ta kin jinin wariyar launin fata wadda ta karaɗe kasar biyo bayan mutuwar george floyd a hannun 'yan sanda a minneapolis a ƙarshen watan mayu da cewa tana yin barazana ga tubalin ginin gwamnatin ta kasar amurka a wani labarin kuma gwamnatin shugaba trump na shirin gudanar da wani gagarumin taron bikin wasan wuta na ranar samun yancin kan amurka a washington a yau asabar duk kuwa da damuwar da birnin ke ciki na cutar coronavirus amurka ta zarta kowa da yawan masu kamuwa da cutar covid-19 a duniya inda take da kusan mutum miliyan 2.8 daga cikin miliyan goma da suka kamu da cutar a duniya yawaitar kamuwa da cutar ya girmama sosai ta yadda ya sa wasu gwamnonin dakatar da shirin suna sassauta dokokin takaita zirga-zirga da suka soma yi a jihohinsu yayin da amurkawa da dama ke shirin halartar bukukuwan ranar 'yancin kai ta hudu ga watan yuli koriya ta arewa ta ce ba ta da kudirin sake dawowa teburin tattaunawa da amurka akan ta na nukiliya a nan gaba muddin washington ba ta daina abin da ta kira takalar fada da pyongyang ba mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa na farko choi son hui ne ya bayyana haka biyu bayan kalaman da tsohon mai bada shawara a sha'anin tsaro john bolton ya yi a new york a farkon makon nan cewa ta yiwu shugaba trump ya sake gudanar da wani taro da shugaban kasar ta koriya ta arewa kim jong-un an sami tashin bama-bamai a manyan birane biyu na kasar somaliya a yayin da jami'ai suka ce wani dan kunar bakin wake a cikin mota ya tarwatse a kusa da tashar jiragen ruwa a mogadishu da kuma wani gwamnati da ya tashi a wani gidan abinci da ke wajen birnin baidoa da suka hallaka mutane hudu. Da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyin na da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.